Sarakuna ta biyu Sura goma sha biyar Azariya sarkin Yahuda A shekara ta ashirin da bakwai ta mulkin Yerobowam sarkin Isra'ila, Azariya ɗan Amaziya sarkin Yahuda ya fara mulki, yana da shekara goma sha shida sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki a Urushalima shekara hamsin da biyu, sunan mahaifiyarsa Yekoliya daga Urushalima, ya aikata abin da yake daidai a gaban Ubangiji, yadda mahaifinsa Amaziya ya yi. amma bai kawar da masujadan kan tudu ba, mutane kuwa suka yi ta yin hadaya da ƙona turare a can. Ubangiji ya sa wa sarki ciwon kuturta har mutuwarsa, ya kuma zauna a keɓe, Yotam ɗan sarki shi ne ya gudanar da sha'anin fada, ya kuma shugabanci mutanen ƙasar. Game da sauran ayyukan mulkin Azariya, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda. Azariya ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi kusa da su a birnin Dawuda, Yotam ɗansa kuma ya gāje shi. Zakariya sarkin Isra'ila A shekara talatin da takwas ta mulkin Azariya sarkin Yahuda, Zakariya ɗan Yerobowam ya zama sarkin Isra'ila a Samariya, ya kuma yi mulki wata shida, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, yadda mahaifinsa ya yi, bai bar aikata zunubin Yerobowam ɗan Nebat wanda ya sa Isra'ila suka yi ba, sai Shalum ɗan Yabesh ya ƙulla wa Zakariya maƙarƙashiya, ya tasan masa a gaban jama'a, ya kashe shi, ya kuma gāje shi. Game da sauran ayyukan mulkin Zakariya, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Ta haka, maganar Ubangiji da ya yi wa Yehu ta cika, wadda ya ce, Zuriyarka za ta zauna a kursiyin Isra'ila har tsara ta huɗu. Shalum sarkin Isra'ila Shalum ɗan Yabesh ya zama sarki a shekara ta talatin da tara ta mulkin Uzziya sarkin Yahuda, ya kuma yi mulki na wata ɗaya a Samariya. Sa'an nan, Menahem ɗan Gadi ya gangara daga Tirza ya haura zuwa Samariya, ya tasan Mashalum ɗan Yabesh a Samariya ya kashe shi, ya kuma gaje shi. Game da sauran ayyukan mulkin Shalum, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. A lokacin nan sai Menahem ya taso daga Tirza ya kai wa Tifsa hari da kowa wanda yake a birnin da kewayenta don sun ƙi su buɗe ƙofofinsu, ya kori Tifsa daga aiki, ya kuma tsattsaga cikin dukan mata masu juna biyu. Minahim sarkin Isra'ila A shekara talatin da takwas ta mulkin Azariya sarkin Yahuda, Minahim ɗan Gadi ya zama sarkin Isra'ila, ya yi mulki a Samariya shekara goma. ya aikata mugunta a gaban Ubangiji a duk tsawon mulkinsa, bai rabu da zunuban da Yerobowam ɗan nebar ya sa Isra'ila suka aikata ba, sai Ful, sarkin Assuriya, ya kai wa ƙasar hari, Minahim kuwa ya ba shi talenti dubu na azurfa don ya sami goyon bayansa, ya kuma ƙarfafa kahuwa mulkin. Minahim ya tara kuɗi ne ta hanyar haraji a Isra'ila, inda ya so kowane attajiri ya ba da shekel hamsin don a ba sarkin Assuriya, sa'an nan sarkin Assuriya ya janye bai ƙara kasance a ƙasar ba. Game da sauran ayyukan mulkin Menahim, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Menahim ya huta tare da kakanninsa, Fekahiya ɗansa kuma ya gaji shi. Fekahiya sarkin Isra'ila A shekara ta hamsin ta mulkin Azariya sarkin Yahuda, Fekahiya ɗan Menahem ya zama sarkin Isra'ila a Samariya, ya kuma yi mulki shekara biyu, Fekahiya ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, bai rabu da zunuban Yerobowam ɗan Nebat wanda ya sa Isra'ila ya aikata ba. Ɗaya daga cikin manyan fadawansa, Feka ɗan Remaliya, ya ƙulla masa maƙarƙashiya, ɗauke da mutanen Gileyad hamsin, ya kashe Fekahiya tare da Argob da kuma Ariye a fadan sarki a Samariya. ta aka Feka ya kashe Fekahiya ya kuma gāje shi, game da sauran ayyukan mulkin Fekahiya, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Feka sarkin Isra'ila A shekara ta hamsin da biyu ta mulkin Azariya, sarkin Yahuda, Feka ɗan Remaliya ya zama sarkin Isra'ila a Samariya, ya yi mulki shekara ashirin, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, bai kauce wa zunuban Yerobowam ɗan Nebat, wanda ya sa Isra'ila ta yi ba. A zamanin Feka sarkin Isra'ila, Tiglat filesar sarkin Assuriya ya zo ya kama Iyon, abelbet Ma'aka, Yanowa da Kedesh da kuma Hazor, ya kame Geliad da Galili haɗe da dukkan ƙasar Naftali, ya kuma kwashi mutanen zuwa Assuriya. Sa'an nan, Hoshaya ɗan Ela ya ƙulla wa Feka ɗan Remaliya maƙarƙashiya. ya fāɗa masa ya kuma kashe shi, sa'an nan ya gāje shi a matsayin sarki a shekara ta ashirin ta mulkin Yotam ɗan Uzziya. Game da sauran ayyukan mulkin Feka da duk abin da ya yi, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Yotam sarkin Yahuda A shekara ta biyu ta mulkin Feka ɗan Remaliya sarkin Isra'ila, Yotam ɗan Uzziya sarkin Yahuda ya fara mulki, ya zama sarki yana da shekara ashirin da biyar. ya kuma yi mulki a Urushalima shekara goma sha shida, sunan mahaifiyarsa Yerusha, ’yar Zadok, ya aikata abin da yake daidai a gaban Ubangiji, yadda mahaifinsa Uzziya ya yi, duk da haka bai kawar da masujadan kan tudu ba, mutane suka ci gaba da yin hadaya da ƙona turare a can. Yotam ya sake gina ƙofar bisa ta haikalin Ubangiji, game da sauran ayyukan mulkin Yotam da aikin da ya yi, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda A kwanakin nan Ubangiji ya fara aikan Rezin sarkin Aram da Feka ɗan Remaliya su yi gāba da Yahuda, Yotam ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi tare da su a birnin Dauda, birnin mahaifinsa, Ahaz ɗansa kuma ya gaje shi.